Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau litini 24 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. A karan farko sojoji a Burkina Faso sun gudanar da zanga-zanga. An fara wani taron sulhu a game da yaƙi a Afghanistan. A zalika za a ji cewar Amurka na ƙara gargaɗin Rasha a kan cin zalin Ukraine. To, kani labarin kenan, a babin rahotanni za a ji cewa 'yan ta'adda sun kashe mutane kimanin hudu a jihar Taraba baya ga sauran barna da suka tafka. za kuma a ji cewa mutane kimanin biyar sun mutu a wani rikicin kabilanci a ƙarshen mako a jihar Fulatan Najeriya. Idan mun nufi babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma za a ji ƙarin bayani kan yadda 'yan sanda suka damƙe wani mugun ɗan gida da abokansa. shi abdul dama yana zama da shi ne kamar yaron gida to shi ne ya kawo abokanansa guda biyu sai suka ɗaura wannan doktor da abokin shi sa suka sassara suka kashe su sai suka gudu eh, suka tafi da kuɗi a envelope dololi kamar kowace ranar Litini yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum barkan ku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. Sojoji a Burkina Faso sun gudanar da zanga-zanga a wasu barkokin ƙasar, domin neman koran manyan hafsoshin sojan ƙasar, tare da ware wasu ƙarin kayan aiki a yayin da aka kwashe shekaru bakwai ana gwabzawa da masu kaifin kishin Islama. Hukumomi sun ayyana dokar hana fita daga karfe takwas na dare har illa ma sha Allah. kuma ma'aikatar ilimi ta ce za a rufe makarantu daga yau litinin zuwa gobe talata a duk faɗin ƙasar a safiyar lahadi ne aka sanar da samun tashin harbe-harbe a sansanonin soji da dama lamarin da ya sa ake fargabar sake juyin mulki a ƙasar da ke fama da rikici a yammacin afirka da ke fuskantar mamayar sojoji a halin da ake ciki masu zanga-zanga sun nuna adawa da yadda gwamnati ke shawo kan barazanar masu jihadi sun kuma ƙona shalkwatar jam'iyya mai mulki sai dai gwamnatin ƙasar cikin gaggawa ta musanta raɗe-raɗi da ake yi na cewar za a yi sulhu kuma jerin bukatu da sojojin 'yan tawaye suka gabatar ba a yi maganar yunkurin hamɓarar da shugaba Roch Christian Kabore ba tare da jaddada bukatar samar da ingantaccen dabarun yaƙi. An fara tattaunawar kwanaki uku a tsakanin tawagar Taliban karkashin jagorancin mukaddashin ministan harkokin wajen kasar American Muttaki da gwamnatin Norway da wasu kasashen kawance a birnin Oslo a daidai lokacin da ake fuskantar taɓarɓarewar al'amuran jin kai a kasar ta Afghanistan. Taron na sirri da aka fara a jiya Lahadi ya sake haifar da muhawara kan ko sun halasta gwamnatin ta Taliban mataimakin ministan al'adu da yada labarai na Taliban ya aika da saƙon muryar muttaki a shafin sa na Twitter inda ya bayyana fatan tattaunawar da za a yi a Norway za ta zama ƙofar ƙulla kyakkyawar alaƙa da yammacin Turai. Norway ta jaddada cewar ziyarar ba yarda da gwamnatin Taliban bace, amma wani jami'in Taliban ya ce wannan mataki ne na farko. wasu masu zanga-zanga sun taru a birnin oslo domin yin allah wadai da taron labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gargadi rasha a jiya lahadi cewar Washington ta san dukkan dabaru da Moscow za ta iya amfani da su don durkusar da gwamnatin Ukraine, amma za a ci gaba da shiga tattaunawar diflomasiyya da fatan ganin an sassauta tashin hankali a gabashin Turai. Blinken ya ce tabbas yana yiwuwa diflomasiyyar da Rasha ke aiwatarwa ta hanyar yin shawarwari ne kawai, kuma hakan ba zai shafi yanke shawarar su ba game da mamayewa ko wata hanya ta daban ko a'a a Ukraine a cewar Blinken a wata tattaunawa da gidan talabijin na NBC suka yi da shi a cikin shirin Meet the Press. Amma muna da alhakin ganin tsarin diplomasiya ya tabbata a wata hira ta daban da gidan talabijin na CNN ya yi da shi a shirin State of the Union. Blinken ya yi watsi da cewar nan take Amurka za ta kakabawa Moscow takunkumi mai tsanani na tattalin arziki wanda ta sha alwashin yi idan shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya mamaye ƙasar ukraine rasha ta tara dakaru sama da dubu da ashirin bakwai a daidai iyakarta da ukraine tsohuwar jamhuriyar soviet To an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda wasu 'yan ta'adda ko 'yan fashin daji suka kashe mutane akalla hudu a jihar Taraba suka sake dawowa kuma suka fatattaki masu biso. Salisu Muhammad Garba gare ka. Al'amarin ya faru ne a ƙauyen Wurƙoki da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban inda 'yan bindigan suka kawo hari wa al'umman wannan yankin suka yi ta harbe-harbe a nan kuwa suka yi nasarar kashe mutane uku nan take mutum guda kuwa garin gudu suka harbe masa kafa ya faɗi cikin ciyawa daga bisani suka cilla wa ciyawar wuta wani wadda ya tsere da kyar a yayin da aka kawo wannan harin mun tattauna da shi tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. ga yamma misalin karfe biyar na zaune sai na ga waɗansu mutane suka zo da kayan soja muna ce ko soja ne suka shiga gari a sai ba soja ba ne suka zo suka kama harbe harbe suka harbi mutane uku a gabana na rasa da zan yi ina neman hukuma hukuma bai zo ba sha biyu na rana ba mu ga hukuma ba muka ɗaukai su muka kai su gidansu. daga bisani al'umma suka zo domin yi wa waɗannan gawawwakin jana'iza sai dai yan bindigan sun sake juyowa a yayin da al'umma suka watse a makabarta hakanan kuwa aka bar gawawwakin nan kwance ɗaya daga cikin wanda ya tsallake rijiya da baya a wannan makabartar shi ma ya shaida mana cewar. Muna ma makabarta muna tonewa shi kenan daga wurin muka bar manyan malamanmu suna nan a wurin gawa zuwa an ma su sallace su shi kenan aka buga mana waya daga sandir da shi aka ce mana wanda aka gasu su bakwai domin kada fa su zo su same mu wuri daya mu yi kokari fa mun gudu da kefa muka sa muka muka sallake rijiya da baya muka wasa a daji wasu kama ba sa inda suke ba mata da maza da yara kuma kankana haka aka zuba daji ana ta gudu. DSP Usman Abdullahi shine mai magana da yawo rundunar 'yan sannan jihar ya shaida mana cewar shi wannan ƙauyen wuroboki ƙarƙashin ƙaramar hukumar gasol wadda masu garkuwa da mutane don su karɓan fansa sun kai hari wannan ƙauye inda aka samu salwanta rayukan mutane uku su aka jikatar wasu kuma daga ciki kuma an kokona gidaje. To kowane ne ma ke da hakkin jirge jami'an tsaro a wannan yankin? Tambayar kenan da na yi wa ambasada Hassan Jika Ardo wanda ke zama da tijo a jihar Taraban kuma mai faɗa a ji a jihar. Gamna shi yake da hakki kuma in ma rahotanni ne ake so a kawo wa gwamnatin tarayya to gwamnatin jiha ita take da hakki wajibi ne ta tsaya tsayin daka kuma ta tallafa wa jami'an tsaro. Matsalar kashe-kashen dai ya dade yana cewa al'umman jihar Taraba tuwo a ƙwarya wadda kowane lokaci kamar kullum jami'an tsaron dai za su ce suna iya nasu kokari domin ganin an shawo kan wannan matsalar. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Salisu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. dubban masu zanga-zangar adawa da rufe fuskoki da umarnin allurar rigakafi sun yi tattaki a cikin birnin Washington DC a jiya Lahadi don nuna adawa da shirin gwamnatin Biden game da takunkumin rufe fuska da manufofin rigakafin. Masu zanga-zangar sun taru ne a bakin ginin tunawa da tsohon shugaban Amurka Washington, sannan suka yi tattaki zuwa wurin tunawa da Abraham Lincoln. masu zanga-zanga suna rike da kwalaye da rubutun cewa a nuna ƙauna ba tilasci ba kuma tilastawa ba zaɓi ba ne. Annobar COVID-19 ta kashe akalla mutane 860 a Amurka kuma wasu sama da miliyan 5.5 sun mutu a duk faɗin duniya a tsawon shekaru biyu da aka kwashe ana fama da cutar kuma ta yi muni da tattalin arzikin ƙasar. a ranar sha uku ga watan janairu kotun kolin amurka ta hana shugaba joe biden kaddamar da kudurin shi na rigakafin covid-19 ko na yin gwaji ga manyan 'yan kasuwa manufar da alkalai masu ra'ayin mazan jiya suka ɗauka cewar bai dace ba kan rayuka da lafiyar amurkawa da yawa yayin da suke amincewa buƙatar allurar rigakafi na tarayya don warware kiwon lafiya a ƙasar. dakarun kurdawa da ke jagorantar sojin syria democratic forces sdf da ke samun taimakon sojojin amurka sun ƙara tsaurara matakan killace wani gidan yari da ke ɗauke da waɗanda ake zargi 'yan ƙungiyar is ne bayan da fursunoni suka ƙwace gidan yarin kamar yadda mazauna yankin da jami'ai suka bayyana a jiya lahadi Akalla fursunoni saba'in ne aka kashe a harin da aka kai a gidan yarin da ke arewa maso gabashin Siriya wanda ya fara tun daga ranar Alhamis da ta wuce. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda wani rikicin kabilanci da ya faru a ƙauyen Don da ke kan iyakar ƙananan hukumomin jasta Arewa da Basa a jihar Filato a ƙarshen mako ya yi sanadin mutuwar mutane biyar. Tuni dai aka girke jami'an tsaro a yankin. Daga Jos ga Zainab Babaji da cikakken rahoton. Bayanai da na samu daga bangaren Fulani na cewa an kashe musu yaro ne da ke kiwon dabbobi ba tare da ya yi barna ko wani tashin hankali ba. Mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a karamar hukumar Basa Alhaji Ya'u Idris ya ce wani da ya tsira daga harin ne ya bayyana cewa maharin ya zo ne ya harbi yaron da bindiga a wuyansa. wasu yaran mu suna kiwo cikin du'a sunna don kasa din nan kawai wani ya fito yana sanye da jar riga ya zo ya kori yaran nan ɗaya ya gudu ya sira ɗaya ya zo ya kama shi ya harbe shi a daidai makogoronsa na wuya nan ya harbe shi ya kashe shi kamar da bindiga kenan da bindiga yana kiwo ne ko a ce ya yi barna ne ko ya ci musu gona ko wani abu yana kiwon shanunsa ne wurin ma tun da halitti duniya ba taba noma wurin ba cikin du'a su ne in ba a noma ma amma an iya gane wanda ya harbe shi a ba a iya gane wanda ya harbe shi ba ya zo dai dan da ya shira ce mutumin yana sanye da jar jacket a sa amma yana rike da bindiga to amma kun yi rahoto ma jami'an tsaro na je tare da BPO na ranta mashi ya dauko gawar ya kama shi har gida wallahi ne abun mamaki ne saboda mun kudura kanmu cewa zaman lafiya tsakanin mu da wuraren nan gaba da domin mun yi mitin satin da ya wuce a ƙasa an ajiye mu ma wani kar a mu shi ko ina kuma an ce in dai aka mu shi a wani bangare za a zo a kama shugabannin wuraren kuma amma to gashi nan yanzu abun da ya faru yanzu muna zuba ma wa'annan da suka ɗauka mu alkawari mu ga abun da jami'an tsaron za su yi a kai. A ɗaya bangaren kuwa mutane hudu ne suka rasa ransu a harin na don wanda bayanai ke cewa suna wurin haƙan ma'adinan kuzane maharan suka far musu. Mai magana da yawun ƙungiyar raya ƙabilar Irigwe david Malison ya ce maharan sun kai musu farmaki ne na ba gaira ba dalili. yara sun je neman abun bukata. wurin kwace kasa aka kawai sai fulani suka zo suka musu wuta har suka kashe wayansu a cikin su. kamar yadda kin sani an kashe mutanen goma ta takwas a wannan wata to abun ya zama kama wani recurrent death ne ma kasa mutane nawa ne aka kashe a jiyan mutane uku Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Gabriel Uba ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce sun tura jami'an 'yan sanda wurin da lamarin ya auku don tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab, yanzu kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za a ji ƙarin bayani kan yadda 'yan sanda suka kama wani ɗan gida da abokansa da ya gayyace su suka kashe mai gidansa tare saboda su marasa ta. Hassan Maina kaina gare ka. A dai watan jiya ne aka yi wa wani likita Dr. Obisike Donald Ibe da abokinsa Ezekiel Odoja kisan gilla a gidansa da ke nan birnin Abuja ta hanyar yayyanka su da wuka. Likitan wanda ya tsara yin tafiya zuwa kasar Amurka washe garin ranar da aka yi masa wannan kisan gilla. Makisan nasa sun yi awon gaba da wata dallaliyar motarsa da ya so sabuwa fil watanni biyar da suka wuce da katin fidda kuɗi. da kuma waɗansu kudadensa wato dalolin Amurka da kuma jakarsa ta yin bulaguran. A wani hoɓɓasa irin na aiki da cikawa, rundunar 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja ta gano tare da kamo yaron gidan wannan likita da ya kai da wasu abokanansa guda biyu suka tafka wannan aika-aika. Kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja CP Babaji Sunday ya gabatarwa manema labarai yaron gidan wannan likita mai suna Abdulsalam Ibrahim da kuma abokansa Fidelis Ezekiel da Filemon Hussaini da ake zargi da kashe wannan likita da abokinsa. DSP Josephine Ade ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar. Muka samu distress call sai da muka je 'yan sandan mu suka shiga muka gani yadda dai wani an ɗaɗɗaura su an tsatsara su an kashe su to muka yi ta bincike allah kuma da ikon sa muka samu nasara muka kama wani abdul shi abdul dama yana zama da shi ne kamar yaron gida to shi ne ya kawo abokanansa guda biyu sai suka ɗaura wannan doktor da abokin shi sa suka sassara suka kashe su sai suka gudu eh, suka tafi da kuɗi a envelope kuloli wajen dola dubu daya to shi kaman ya aka ko kama shi kai muna ta investigation ne to dama ba a ga motan shi doktor ba da wayansu kaya a gidan kaman atm wayan shi ba mu samu ba to muna bincike dai bincike muka zo muka samu mota daga nan muka bar mota inda muka gani muka samu mota din amma mun sa 'yan sandan mu a farin kaya suna dubawa sai abdul din ya dawo zai zo ya dauki motan a nan ne 'yan sandan mu sai muka kama shi daga nan shi kuma ya gaya mana sauran da suka yi aikin nan da su yanzu suna yana kenan yanzu suna nan a rufe a state namu muna shirya su za mu tura su kotu kwamishinan 'yan sanda na abuja kazalika ya kuma nuna wa 'yan jaridu kalin wasu miyagun mutane da ake zargi da satar mutane don neman kuɗin fansa da fashi da makami da kuma satar motoci su kimanin goma sha biyar yana mai cewar za a gurfanar da su gaban kotu da zaran an kammala bincike Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, a shirinmu na hantsi za a ji yadda ake ƙoƙarin yaƙi da yawan shaye-shayen mugan ƙwayoyi tsakanin matasa a jamhuriyar Nijar. Muna ganin yara wasu sai ka gani ma ya juya musu ko kwalluwa a karatun nasu duk ya tabarbare. Tunda akwai wani ka na wani yaro har kilaskin terminal da muka gani abin ya mishi yawa firamai da ya abin tausayi ne. Abin ya yi yawa ka daga mulkin nan tunda akwai diya suna shigowa suna shaye-shaye bayan kilasoshi. Mun samu yara NCZ. To sai a bi mu a shirin hantsi don jin wannan rahoton Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta da suka shafi marayu da ma'aikatan gwamnatin musamman waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. A yau za mu ɗaura ne kan batun korafin da ƙungiyar murya masu bukata ta musamman ta arewacin Najeriya ta yi da shugaban hukumar da ke kula da bukatun masu larura ta musamman na Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin a yau za mu ɗora ne kan korafin da kungiyar masu bukata ta musamman ta arewa ta yi ga hukumar kula da masu bukata ta musamman ta najeriya wadda ke ƙarshen babban sakataranta james david lalu ita dai hukumar na aiki ne bisa sa idan ma'aikatar jin kai an kafa hukumar ne don kula da bukatun masu larura ta musamman kama daga makafi na ido da guragu da kurame da duk wani nau'i na nakasa da yake bukatar tallafi daga gwamnati Ga ta bakin shugaban kungiyar muryar masu bukata ta musamman na Arewa, Yarima Suleiman. amma kawai shi ta zo ɗauko mutum waya ɗauke kujera a bashi a halin wanda bai san matsalar mutane masu bukata na musamman ba wannan kalubale ne sosai wa a tunaninmu wannan executive sakatare bai gane cewa harkar gwamnati harka ne wanda ake yin ta a buɗe harkar gwamnati harka ne wanda yake bukatar tuntuba ba wai kawai mutum ya zo na dinga amsa sunansa ba ai yanzu misalin ka ko shi a bangaren jam'iyya na magana shine shugabanci shugaban jam'iyya bangaren mutane masu bukata na musamman a matakin kasa amma ba za ka ga wani abin da yawa suke gashi nan da saboda wannan hukuma kuma wannan shugabancin da suke rike da shi ga wani abin da aka yi musu ba wannan kalubale ne sosai mun da muke ta kokarin mu cewa mun kafa kungiya saboda yaƙi da ta'addanci da kuma rashin aikin yi ana samun mutane masu bukata na musamman suna ta'addanci wayan sun daga cikin su amma dai a iya cike da tunanin da muka yi rashin aikin yi ne to kuma gashi an ce yi mana hukuma da ba mu da wannan hukuma duk ma'aikatar da muka shiga za a turare mu amma saboda wannan hukuma duk ma'aikatar da muka shiga sai a ce a ai ga hukumar ku to kaga sun bata mana suna kuma sun ki su taimaka ma mutane balle a ce wannan hukumar ta yi abin da ake bukatar ta yi saboda mu a madadin mutane masu bukatar musamman na Northern Nigeria Disabled Forum muna son mu tabbatar ma da shugaban kasa cewa mutane masu bukata na musamman na kasa gaba ɗaya ba su daɗin wannan kujerar da aka ba wannan ba da menene baya aikin da ya kamata a yi kuma har yau bai shirya don ya taimaka mutane masu bukata na musamman ba. amma eh, yari suleiman kun taɓa wani yunkuri ne ku gana da shi babban sakataren wannan hukumar kan wannan korafin naku. to gaskiya ni na je ofis ɗinsa ba sau ɗaya ba sau biyu ba ban same shi ba amma kuma na ya san na ba da sako kuma a koyaushe idan na mai test da cewa muna so mu zo don mu zauna mu tattauna kan abubuwan da ya shafi mutane masu bukata na musamman ka gane a yanzu abin da duniya take kai wannan halin da kasar nan take ciki akwai rashin aikin yi yana da kyau a ce shugaba ya zama mai yawan sauraron mutane ya zama kofar sa buɗe yake amma ba wai idan yau ka zo gudun mutum ka duba kamar ni sai in je ofis din sai ka je a ce muka baya nan a ya fita to idan yana aiki ta mai ya mai yawa sai ya ajiye ya tafiya sa a dan kan mutum ta da a dauki wannan eh, commission ya kamata a dauko mutum mai lafiya ma ba shi da mu a tunanin mu an ɗauko ɗan uwan mu mai bukata na musamman wata kila muna sa ran cewa zai taimaka mutane amma kuma sai muka zo muka fige wallahi yanzu duk inda muka je duk jihar da muka je muna jin kunya muna jin damuwa idan mutane masu bukatar musamman suka daga ido suka kalle mu sai su ɗauka kamar cewa a ah, wannan gashi an muna commission amma kuma da mu haka hada baki ake yaudarar su kaga wannan abu ne wanda ke bata ma mutane suna mu a tunanin mu koyaushe mu abinda muke korafi da shi koyaushe zama kofar sa buɗe yake in aka ce ga gyara ya gyara amma dai ana son tabbatar muka da cewa gaskiya a yadda kwamishin take tafiya a yanzu wallahi gara ma a ce babu ta saboda a halin da ake ciki har yanzu mutane masu bukata na musamman ba su da wata mafita har yanzu mabarata sai karuwa suke yi to yaushe za a zo ana ana ana gwamnati haka eh, malam nasiru kuma mutane masu bukatar musamman sun fi kowane mutane shan wahala idan muka leƙa ga shugaban hukumar kula da masu larura ta musamman ta najeriya james david lalu a makon da ya gabata ya bayyana mana ayyukan da hukuma take yi da kuma ayyukan da ta sa a gaba. Mr. James David Lalo akwai wani shugaban shi wannan shugaba na makafin da yake zaune a Kano erima Suleiman ya ce ba kowa kake saurara ba akan wannan mukamin sai mutanen da ranka yake so ne kawai kake zaba kake tafiya da su in kuma ka ci gaba da tafiya haka da yawa na kasassu ba za su amfana daga aikin wannan hukumar ba. Allah sarki Allah sarki na gode na gode na gode don tambayar da kai a kashin gaskiya kashin gaskiya abin da ke faruwa a cikin nan gurin nan yau muna babuwa a buɗe hannu saboda haka wani lokaci mutum zai zauna wani guri zai tunanin wani abu a cikin zukatansa da ba shine take faruwa ba kuma hakacin gaskiya yau da kuke gana cikin ofis na yau jama'a da suka zo wayan nan program na nima ma da yawan su ban waye su ba na kasassu da aka ba su kudi da kasassu dubu hamsin a nan a najeriya yau da aka tattara su yau ban isa in ce cewa na waye dubu biyar a cikin su ban isa ce na waye su ba saboda haka abubuwa da ya faru lokacin da za ba jama'a an ci kiran na kasassu daga kowane state sun zo zo na abuja kan musu training wanda suka zo aka musu training ba duka na waye su ba sun koma gida kowa ya je neman na kasassu a cikin angonci da kuma garin shi ya hara da tare da gwamnati aka tattara ya guda dubu hamsin aka kawo mana. kai don wani ya ce cewa idan bai waye ni ba ko kuma ban waye shi ba bai samu albarka wannan fushin ba to bai fada gaskiya ba mr james ya zaki ka wanke kanka cewa kowa kana tafiya da shi ya zama sabanin wannan zargin da su waɗannan 'yan ƙungiyar makafi suka yi maka lakashin gaskiya kan muna iyakacin kokara muna tafiya da kowa yau wannan program da ka gani yau da ta faru yau shugaban makafai gaba daya a najeriya yana ciki ya zo shugaba kuma a cikin program da daga shi nan muna da jama'a an kaya an gayyaci jama'a guda goma sha uku ne kuma kimamin guda uku uku hudu kai a cikin su gaba daya makafai ne saboda haka sun zo sun shiga ciki sun yi abin da kuma ya dace saboda haka wani lokaci abubuwa irin wannan da ya tashi kasan shugabanci daga nan ba abin wasa ba ne abin akwai nauyi saboda haka idan in mun tashi aiki dole ne a cikin makafai akwai shugaban makafai za mu samu samun marmagana akwai wayanda kuma suna nan bara kafa za mu samu mu samu shugaban su zama marmagana sai kuma na kurame za yi magana da shugaban su kowanne kungiya tana da shugabanta ba ta kan ba ta shi irin wannan dole ne mu hada hannu da shugabana ne sai daga shugabana ne sai gangara ya samu jama'a sai komai da komai tafi yanda ya dace yawan Allah yau da yadda Allah ka gama tare da yau shugaba na na kasa su Najeriya gaba da yana nan nan gurin nan saboda ka ya nuna aiki muna tafiya tare kenan da juna saboda ka duk wanda yana da ya ji haushi da wani abu sai ya kuri ya zo sai mu haɗa hannu domin mu ci gaba wannan wannan doka da buhari ya saka hannu a kai da kuma wani kwamishin da aka bude kwamishin da kantar nan ba nawa ba ne ba kayan baba na ba ne ba kayan gado ne na zona gata nan gurin ba kwana ya wuri shekara hudu da yadda allah allah kai mu rai da lafiya masai na zai kare don koma gida wani zai so watakila ma gobe wanda yake kuka a kai na allah zai daura shana. Masu raro, kun dai ji dukkan bayanan da dukkan bangarorin bisa gabatar. Yanzu kuma abin yi shine za mu jira. Mu kuma saka idan ganin taron da zai gudana tsakanin hukumar masu larura ta musamman da kuma wannan kungiyar muryar masu larura ta musamman. Don samar da hanyar da za a haɗa hannu a samar da ci gaban da zai inganta rayukan dubban masu fama da lura ta musamman a duk faɗin Najeriya. Sai a biyo mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu domin jin wani sabon shiri. yanzu a madadin nasira da mail hikaya da ya taimaka harshe wannan shiri ya zo gare ku ni ma dugun shirin sarfi sarfila hashin gumel nake cewa mu kasance lafiya to gaida abban iro da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice sojoji a burkina faso sun gudanar da zanga-zanga a wasu barkokin kasar don neman korar manyan hafsoshin sojan kasar tare da ware wasu karin kayan aiki a yayin da aka kwashe shekaru bakwai ana gwabzawa da masu kaifin kishin islama an fara tattaunawar kwanaki uku a tsakanin tawagar taliban karkashin jagorancin mukaddashin ministan harkokin wajen kasar amurkan muttaki da gwamnatin Norway da wasu kasashe a birnin Oslo. Kana an ji cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargadi Rasha a jiya Lahadi cewar Washington ta san duk dabaru da Moscow za ta iya amfani da su don durkufar da gwamnatin Ukraine, amma za ta ci gaba da shiga tattaunawar diflomasiyya da fatan ganin an sassauta tashin hankali a gabashin Turai. To masu mu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas kenan agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe bakwai agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya ta ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya taimaka wajen haɗawa sai kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.